suna na haɓaka zakar adamu kuma ne ne jami'in hulɗa da jama'a na hukumar ba da agajin gaza ta jihar kaduna wanda aka fi suna turanci state emergency management agency akwai wasu sassa na wannan jihar ta kaduna da ake da fargabar cewa akwai yiwuwar ambaliyar ruwa ta shafe su waɗanne gurare ne kuma me kuke yi game da ganin an kiyaye ambaliyar a wannan gurare to tabbas kamar da ka faɗa su hukumomin da ke kula da canjin yanayi a nigerian hydrological services agency sun sanar da mu cewa za a samu ambaliyar ruwan sama a wannan shekara a wannan damina kuma daga cikin jihohin da wannan ambaliyar za ta shafa har da jihar mu wato jihar kaduna to a nan jihar kaduna sun bincika sun gano cewa za a samu wannan ambaliyar ruwan sama ne a ƙananan hukumomi kamar haka ƙananan hukumomin kaduna ta arewa kaduna ta kudu igabi kubau kauru zaria cikin da kuma karamar hukumar su ba to babban abin da muka fi fara yi faɗakarwa da ilmantar da kawunan jama'a musamman waɗanda suke zaune a guraren da suke kusa da bakin tafki ko kuma bakin rafuka ko kuma musamman ita wannan babban rabina namu da ake kira riba kaduna to mutanen da suke wuraren da kamar bangaren rafin guza bashe marot wajen tudun wada kenan da halin ɗan toro da ga nan dai wurare dai da dama so babban abin da muka yi shine mun ka fara saduwa da su daga da hakimai na ganin cewa an faɗakar da mutane danjan da ke tattare da irin wannan abin ya faru na ambaliyar ruwan sama kamar alal misali a shekara ta 2013 da 14 da 15 din nan ma an samu irin wannan ambaliyar ruwan sama kuma ya yi asarar dukiyoyin jama'a wasu ma an samu rayukan da suka salwanta a karamar hukumar kaciya har mutane uku da a shekara ta 2015 kenan to wannan tunda mun samu wannan sanarwa da ita wannan hukuma ta bamu mun ci gaba da faɗakarwa da ilmantarwa to a kamar da tanajin da muka yi da koda ta kwana ka san hukumar ba da yan kwana-kwana wato fire service suna karkashin ita wannan hukuma ta tema ne so mun riga an yi taron faɗakarwa eh, wato workshop na fuskantar duk wani kalu da zai iya tasowa kuma mun kira tarika tsakanin wannan hukuma ta sema a matsayin mu na coordinator na agency ah, mun kira hukumar ba da tallafin gaggawa da ke nan Kaduna NEMA da UNICEF da local emergency management committee na local kananan hukumomi 23 kuma mun kira dukkan masu ruwa da tsaki mun tattauna akan dukkan wani abu da ka iya tasowa yadda za a fuskanci kawo maganin abubuwan da zai rage asara ko kuma asara dukiya ko kuma ta rayukan jama'a ana cikin wani hali wanda kila yanzu an ce waɗanda suke gurin da za a iya samun wannan ambaliya su bar gurin da suke zama za a dan iya samun turjiya ya zuwa yanzu akwai wanda suka fara barin gurin su don gudun abin da ka iya biyo baya musamman a gidajen suke gefen rafuka to yasa wannan shine muke ta yi dai muna ta kokarin fakar da mutane saboda mu ba samu bane aikin wannan hukuma ta sema ba wai ya tsaya kawai da an samu wani hadari ko kuma disaster wato mu ce mun kai tallafi ba ne mu ba ya wuce wannan aikin mu shine mu yi kokarin ma kar ma disaster ya faru ya zuwa yanzu a cikin waɗannan ƙananan hukumomi ko yankuna na wannan jihar ta kaduna da ake tanan za a ambaliya akwai inda ya riga ya faru Ah, kwarai da gaske ai ya faru a magume da ke karamar hukumar zaria ya faru a karamar hukumar kauru yankin ah, cawai wajen kifin cawai ya faru nan dama cikin nan da sati ɗayan nan sati biyu masu ake saran wannan ambaliyar ruwa sama zai kasance to sakon da ne mutane su kiyaye kansu duk mutumin da ya san yana da gida akan hanyar ruwa ya yi kokarin barin gurin duk mutumin da ya san yana da dangantaka gidan shi na kusa bai da nisa da bakin tafki ko babban rafi ya bar gurin don babban abin takaici shine yawancin ambaliyar saman nan da ake samu tun daga 2012 har zuwa wannan lokacin wallahi kan zo cikin dare ne idan aka dinga samun ruwa akai akai akai An ambaliyar ruwan sama kuma daga wasu rafuka kamar na Nijar da suke aka bude an suka bude suka taho cikin dare abin suna ganin zambala in suka bude zai cika tafka shine zai dinga zuwa har nan ya malala ko ina su sun san kansu dan muna zuwa duk shekara kuma muna ga musu hadin da ke tare tare haka amma ba ku ko ila a samu wani zango ko wuri ko sansani da ila za a je a tsaya musu cewa su koma gurin ganin cewa ila wani an ce tashi zai ce ina za shi eh to yanzu Eh, kamar kokarin da shi mai girma babban sakatare na wannan hukuma yake kenan yanzu ka san kaduna ba mu da wani guri musamman da maka ajiye shi na cewa na gudun hijira ne sai amma idan abin ya taso cikin emergency kamar da wannan hukuma take an sa emergency dandana muka yi lokaci amfani da makarantun primary in suna hutu kenan in babu yanzu mun riga mun so tantuna tantuna wanda za mu iya sawa temporary ka amma da su kamar dakuna dakuna haka suna nan ana kokarin a kawo su wasu kuma muna da su ma'anin za su to wanda ko da haka ya faru za a musu wuri na wucin gadi